inda ka sami kuɗinka ka sha wuya ka sami kuɗinka to je ka kashe su ta hanya mai kyau. Da rashin ta yi akan bar araha. Jama'a barkamu da sake saduwa a wannan filin da ke taɓo batun kasuwanci da tattalin arziki. Salu Garba ne tare da sauran abokan aiki ke farin cikin gabatar muku da shirin da rashin ta yi. To sabuwar gwamnatin shugaba Buhari ta ce za ta fito da wani tsarin kasafin kuɗi da ya sha bamban da irin tsarin da ƙasar take amfani da shi tun da ta samu 'yancin kai. Sabon shirin shi ne zero-based budget a turance. Shin menene ma'anar wannan sabon shirin? Menene bambancinsa da na da? ta yaya zai taimaki tattalin arziki menene ma manufar wannan sabon tsarin Domin samun ansa duk waɗannan tambayoyin da ma wasu, filin ya gayyato masani da zai mana fashin baki. Bayan bakon namu ya gabatar da kansa, na fara masa tambaya kamar haka. To, sunana Sama'ila Ibrahim Rimaye, ni kanta ne a fannin karatuna da kuma aiki. To, a wannan sabuwar gwamnati da aka yi a Najeriya, ta ce za ta yi amfani da abin da ake faɗa a turance zero base budget uh, ina son ka yi wa mutane bayani dalla-dalla wane ne ake nufi da zero base budget me yi ma'anarta a hausance Doma da salihu garba wato zero base budget eh. wani uh, budget ne ko kasafin kuɗi na tarayyar najeriya wanda shi ya sha bamban da sauran kasafin kuɗi da ake yi kasan yadda ake kasafin kuɗi eh wato activity budget kenan na da activity budget eh. haka akan kira shi activity budget eh za a yi kaza za a yi kaza za a yi kaza za a kashe kaza kan kaza za a kashe kaza kan wannan za a kashe kaza wannan muka sani aka sani yawa shi aka sani cewa za a yi kaza ga kuɗin za a yi kaza ga kuɗi kuma yawanci akan kwatanta shi da abin da ya faru a shekarun baya eh yawa za a ce misali akan uh, hanyoyi a ce shekarar da ta wuce an kashe biliyan ɗari misali wannan shekarar sai a ce to tunda bara an kashe biliyan ɗari a wannan shekarar bara a sa biliyan ɗari da ashirin mm. kawai sai a ce to shi kenan shi ne bajet na wannan shekara shi ne kashafin kuɗi na wannan shekara eh, shi ne activity budget shi ake kira activity budget amma shi zero based budget mm-hmm. ba haka ake yin shi ba ya ake yi ana so ka ba da bayani dalla dalla akan duk abin da ka ce zai shiga cikin kasafin kuɗi to sai ka ba da cikakken bayani ga fashen bayani da bayani cewa wannan ga abin da za a kashe wannan ga abin da za a kashe ga kuma abubuwan da za a yi a tabbatar da cewa ayyukan nan an tabbatar da su ba wai wancan activity budget din bane da kawai za a ce za a yi kaza za a yi kaza shikenan a bashi haka a'a to ai ne ban ga bambanci ba a ban ga bambanci ba tsakanin wannan zero based budget din da shi activity budget din kamar bayan da kai yanzu a'a abin da yasa nake ce ma akwai bambanci ka eh, san eh. shi zero based budget za a dauka cewa ma bara shekarar da ya wuce ba ai komai ba mm-hmm. activity budget wanda aka saba yi za a ce to bara an kashe biliyan ɗari Wannan shekara sai a zauna a ce to kawai bari abinda za mu shi ne bari mu ɗan ƙara ko a rage. Kana ganewa a yi. Eh, activity budget kenan. Ƙari. Activity budget bari a ƙara ko a rage. Amma wannan zero base budget. Eh. Sai ka zo ka ba da gamsashen bayani akan abin da ka ce za ka yi. Kuma kai bayanin dalla-dalla cewa ga abubuwan da ya kamata a yi domin a tabbata an cimma manufar ah, kasafin kuɗi. To. Na fata kana a. Ina binka. Yawwa. To ba irin wanda aka saba din ba ne. So ake ka ba da cikakken bayanin akan abubuwan da kake a yi sannan ka ba da dalilin da ya sa kake son abin nan a yi wannan abin a sa shi a cikin kasafin kuɗi. To a ta wata tsohuwar bajet din ma ana haka nan. A'a, can na ba da nake ma bayani. Eh. Bambancin su shine ba za a bi abubuwan da aka saba yi ba matunan eh. da nake ma bayani na zero based budget amma wancan akan bi tsarin dama abubuwan da aka saba yi eh. wannan ba ture su ake a ce a bari a koma abu komi sabo idan ka ce za ka yi hanyoyi mhm. za ka ba da bayanin ga yadda ya kamata a yi hanyoyin mhm. kuma ga hanyoyin da ya kamata a yi kuma kai za a ɗauka a rike a matsayin wanda idan ma a ce hanyoyin ba a tabbatar da su ba ba su yi ba ba a yi eh, ba za a tambaye ka bayanin ya yi ba a yi ba ya yi hanyoyin nan ba a yi su yadda aka zayyana za a yi su a cikin budget ba yawwa to in da bambancin kenan Ta san eh, a cikin activity budget ba mm. a ba da muhimmanci ga mutum ya zo abin da ake kira defense ba eh wannan sai ka zo ka kare kanka wannan sai ka zo ka kare kanka duk abin da ka ce ma sai ka zo ka kare kanka kuma to ka karshen lokaci za a kira ka ka zo ka kare kanka to da a karshen shekara kuma ko kuma idan ana ana ana ana koma a duba bayan rabin shekara kamar ayan wata shida cikin shekara daya mm. a duba a ce me ya faru mm. cikin wata watanni shida da suka wuce za a kira eh. mutum ya zo ya gabatar da kansa yadda ya kashe kuɗin da aka abubuwan da ya ce zai yi inda ya kai tabbas ai wannan yawwa wannan shine wani babban bambanci tsakanin wancan kamar na ke gaya maka shi a cikin zero based budget eh. ana tabbatar cewa an aiwatar da abin da aka ce za a yi kuma za a kira ka kai bayani daga lokaci zuwa lokaci mm-hmm. ba kamar da aka saba yi ba ne eh, babban manufar zero based budget shine domin a tabbatar cewa ba a samu kurakurai da ake samu a shekarun baya ba a ce za a yi kasafin kuɗi na kaza shekara ta ƙare ma ba a yi ba za a yi abu kaza shekara ta ƙare ba a yi ba sai ga ƙarshen shekara za a ce ai cikin bada kila an yi abin da aka aiwatar kila bai wuce kashe hamsin ko sattin ba eh to ya za da wannan a zero based budget ba haka ake ba to ya za a yi domin idan eh kamar da muke ma bayani ɗazu shi ne za a yi rika kiran mutane daga lokaci zuwa lokaci domin su bayanin dalilai da suka sa ba aiwatar da budget yadda aka zayyana shi za a yi shi ba kaga eh, wannan gwamnati da muke da ita ya nuna cewa tana da niyya eh, mm-hmm. tana da babban niyya na cewa an samu ci gaba a cikin tattalin arzikin ƙasarmu. mu ba za a samu irin wadancan abubuwan da nema bayani a baya ba a ce za a yi abu kaza ba a yi ba a ta yin gaba a yi baya a cikin al'amuran tattalin arzikin ƙasa ko kuma ci gaba a wannan gwamnatin a yadda ni na fahimta na fahimce ta eh, abinda da suka sa gaba shine a tabbatar aiwatar da shi a samu tattalin ci gaban arzikin ƙasa. Ito, yaya wannan zai taimake a kasuwanci da masu aikin kwangila da masu gine-gine ya zero budget mai alaƙa su ya za su yi cuɗanya. Eto, eh wato, kamar da na gaya maka baya abubuwa ba za su tafi yadda ake yi a baya ba. Domin yanzu 'yan kasuwa dole su tabbatar cewa suna kasuwancin su yadda ya kamata. Mm. Masu kwangila mm-hmm. ya kamata su zamanto masu gaskiya. domin ba za a irin wancan da za a ce an yi kwangila ba ta yi nasara ba wata shekara da shekaru ana na ana kwangila ba gaba ba baya eh. idan aka ce za a yi kwangila abu kaza aka baka to za ka tabbata kayi aikin nan to jama'a saboda karancin lokaci nan za mu tsaya sai makon gobe mu ci gaba a madadin bakonmu Somalia Ibrahim Rimaye da Julie Gresham wadda ta shirya mana sauti Nisa salo garba ke cewa ku huta lafiya da kasancewa cikin ƙoshin lafiya daga nan sashen hausa na murar amurka a birnin washington gundumar columbia ka tuna yanda ka sami kuɗinka ka sha wuya ka sami kuɗinka to je ka kashe su ta hanya mai kyau